kirjinsa da ainihin hannayensa zira'insa sun tsira hannunsa kenan haka ya manna su haka da ya kwatanta mashi kenan wa basata huma basta ya shimfiɗa hannayen shi shimfiɗawa. wa ya ce haka za ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ya Ya ce haka naga manzon Allah yana yi shi ma wannan isnadin shi mai rauni ne saboda al-musanna ibn abbas wanda malamai na hadisi suka ce mai rauni sai dai wasu suna ganin cewa an haɗa wannan riwaye ba su iya tada abin da za a ce mashi hasan fi majmu'i fi majmu'i turki wallahu a'lam malam yace ba za ya tamilu an ya kuna fi waqtil wada kaga wannan yana iya daukar a ce sai ya faru ne zamanin ainihin wato aikin hajjin ban kwana din wa an ya kuna fi ghairi kuma ta yi cewa a wani wuri ne daban lakin qala mujahid wa da ba'dahu wa ghayruhu yace amma mujahid ibnu jabar daga cikin tabi'ai da kuma a bayan sa al-imam shafi'i suka ce su da wani innahu yustahabbu an yakifa ba a ba'da tawafil wada'i wa yadu musabi ne mutum ya tsaya a wannan wajen bayan ya tawafil wada'i sai ya addu'a wa kana ibn abbas radiyallahu anhuma yaltazimu ma bainar rukuni wal ibn abbas ya kasance yana yawan tsayawa a wannan wuri tsakanin rukunin yamani din da kufa wa kana yaqulu yana cewa la yatajibu ma bainahuma ahadun yas'alu Allah ta'ala shay'an illa a'tahu babu wani mutum da yake tsayawa a wannan wuri ya roki Allah ba ce Allah ya bashi amsar wannan abu wallahu a'lam kaji mas'ala ta biyu sai ma da yake wa ambal mas'alatu salisa wa hiya mawdi'u salatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama salata subhi sabihata lailatul wada a ina manzon Allah ya salla asuba a asubahin waye wagarin daren da ya tawaful wada din fa fi sahihain an ummi salama ta qalat shakautu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anni ashtas Sace na kawo manzon Allah koken cewa ina jin zazzabi ba ni da lafiya fa qala yace tufi min wara'in nas wa anti rakib ku ki dawafi a bayan mutane akan abun hawanki قالت تسي فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين إذ يصلي إلى جنب البيت سيني توافق أساد نكي توافق من ذا الله يكسن سينا صلى أكشن جيفة داكي وهو يقرأ ينا كرنت بالطور وكتاب مسطور ينا كرنت سورة الطور كما يدى بخاري لمسلم سكروي وهذا كاغوانا يحتمل أن يكون في الفجر وفي غيرها ta ya zama sallah alfijir ce wannan manzo Allah sallallahu alaihi yake yi ko kuma wata sallah daban wa an yakuna fi tawafil wada'i wa ghairi sai kuma a tawafil wada'i ne ko kuma a wuri can daban fa nazarna fi zalika malam yace sai muka tsaya muka yi kokarin duba wannan da binciko shi fa idal bukhari qad rawa fi sahihi fi hadhihi alqissa annahu sallallahu alaihi wasallam lamma arada alkhuruja sai muka riski cewa al-imam al-bukhari abu abdullah rahimahullah ya ruwaito wannan kissa wacce ainihin wato ya ba da labarin cewa sa'ad da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita walam takun ummu salama tafat bil bait ummu salama bata yi dawafi da ɗakin Allah ba bata yi za’i ba wa aradat al khuruja so ta fita fa qala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce mata idza uqimat salatu subhi fa tufi ala ba'id idan an fara sallar asuba to ke ki yi tsawafi ainihin akan abun hawanki wannan su salluna a sa'ad da mutane suke sallah fa fa'alat zalika salli hatta kharaja sai ta tsawafin nan ba ta sallar ba har sai da ta gama ta fita wannan ma yana cikin bukhari wa haza muhalun katsa'an an ya kuna yawman hali wannan sam ba shi yiwa a ce ranar sallah ne a ce tsawafin. ko abin nan ne tawaful ifada bane fa huwa tawaful wada'i bila rayb yace wannan tawafin ban kwana ne babu kokonto akai fa zahara annahu sallas subha yawma irin indan bai. sai bayyana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah asuba ne a wannan rana a ainihin Ka'aba wa sami'athu ummu salama yaqra'u fiha bit kuma haka shi ummu salama ta ji annabi alaihi salatu yana karta suratul turi a wannan waje a sallar asuba faslun thumma martahala sallallahu alaihi wasallam raji'an ila al-madina sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama hanya tiryan tiryan ya kama hanya komawa garin Madina falamma kana rauha yayin da zo wani waje da ake ce shi ar-rauha raqiya laqiya rakib rakaban fa alaihi sai gamu da wasu karabka wasu jama'a ce musu sallama wa ya ce manil qawm suwane ne waɗannan fa suka ce al musulmuna ce musulmai ne mu ƙalu fa manil ya ce suka ce kuma to ku kuma suwaye fa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai yace mu kuma mu ne su manzon Allah wane mutum sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da ainihin ire-iren waɗannan yanayi na bayanai da sauransu yakan lura da abin da ya kamata ya faɗi kaga waɗansu da musulmai ne jama'a shine yana da aminci a kansu amma in ka kalla kama a fitar da suka yi lokacin da aka bisawun su abu sufiyana a yakin badar kenan sannan da aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah suka gamu da wani mutum wanda suka dinga mai tambayoyi shi da sai na bakar mai kisa na cikin bukhari ta ba cewa katar da suwa ne me suke yanzu ina ya kamata a ce suke yana ta yin bayanai yana ba su ainihin wato abin nan intelligent information wanda zai masu amfani a strategy na yaki can shi ma sai ya ce ku kuma daga na kuke yana so ka kaga jini suka ce musu annabi ya ce mishi minal ma'i mu kuma daga ruwa muke mana mu ɗan ruwa ne kowa ma ɗan ruwa ne a ku waje Allah min ma'i kullu shay'in hay to daga kana da surutu da takwaikwayanci kafin ka gane da su a kake a wancan ma fa zamanin kenan ina kuma yanzu jama'a wanda kamar da muka yi tsazu kowa dan jarida ne kowa wayar shi akwai kyamara akwai rikoda akwai sophisticated abin nan app masu kama murya da hoto zaga dole ka zama kana da extra abin nan taka tsantsan game da me za ka fada kuma ina za ka fada da haka manzo Allah ya ce musu mu kuma mu ne su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farafa timra'atun sabiyyan laha min eh, mihaffatiha sai wata mata ta daga wani dan yaro wanda yake cikin ainihin lullumin ta tana rike da shi fa qalat ta ce ya rasulullahi ali hadha hajjun ce ya manzon Allah akwai hajji akan wannan in wannan yayi aikin hajji yi ali hadha bata ce a ala hadha ba domin hajji na hawa kan mutum ne bayan ya balaga idan mutum bai balaga ba to aikin hajji bai haukar shi ba ko da ya je yayi idan ya dawo ya balaga ana bin shi hajjatul islam ya tabbata cikin tarihin babban malami abdurrahman Ibn abi hatim razi cewa kamar da al-imam zahabi ya bada labari a cikin ainihin tafsir siru a alamin nubala cewa an tafi da shi kasan makka kasan madina don koyon karatu yana dan yaro karami sun taho za su yi aikin hajji da baban shi da aka zo zulhulaifa yana yaro karami da aka kwana a wajen kawai sai mafarki ya aka mafarki sai mafarki ya balaga sai mafarki irin na balaga shikenan sai aka ce to kai ma yanda aikin hajji ka hau yanzu ba na yara za ka yi ba na gaske za ka yi sai baban ya ji daɗi shekarar shi shashi da lokacin ba na ya balaga shikenan sai je aikin hajji to kaga a ah, shahidi shine da bai samu yayi ba wannan to da bata fada akan shi shi sa ana iya zuwa da yaro aikin hajji ba laifi bane amma wannan bai mai da shi cewa ya sauke farallin aikin hajji dole ran da ya balaga sai ya sake shiga cikin lissafin musulmi waɗanda aikin hajji na kansu in ya samu hali sai je da aka sai ta daga wannan yaro ta ce ya manzo Allah idan wannan aikin hajji yayi qala sai manzo Allah ya ce na'am walaki ajrun i aikin hajji idan yayi shi yayi sannan kuma ke kina da wani lada malamai sun yi maganganu da yawa akan wannan wajen da abin da ke cikin shi na ainihin hikima yunkulalliyar magana da jawabin ilkalim na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walaki ajrun kina da wani lada wato ba ladan shi bake kina da nashi ladan na ibada da yayi kin mu kina da wani ladan can da ba sannan wannan yana daga cikin abin da ake cewa jawabul hakim manzo Allah ya kara mata amsa fiye da abin da ta tambaya ta tambayi sahihanci ko rashin sahihancin aikin hajin da yaro zai manzo Allah ya ce mata na'am kaga ya bata amsa sai kuma ya kara mata da wata amsa cewa ke kuma kina da lada wato ladan addallu alal khairi kin nuna mishi aikin alkhairi ya je yayi ki kina da lada daga haka aka dauki wannan kaida ta jawabul hakim da ire-iren waɗannan nasoshi kamar wancan na huwa tsahuru uku alhillu mai ta tuhu da ire-iren su sannan kuma wannan nuni a kan cewa yara ƙanana yana da kyau a kwaɗatar da su su dinga yin ayyukan alkhairi ana koya musu sallah azumi sadaka karatun alkur'ani girmama manya da sauran sauransu tasbihi tilawa dan su saba su zama sun saba da alkhairi gaskiya targayi, rigayi bata da ƙarya da shari shiga cikin zukatu idan mutum ya musu haka zai samu alkhairin wannan aikin da ya koya masa iya matsawar rayuwar su kuma zai ci riba da nasara zai samu ainihin ladan wannan aikin da ya koya ina fatan mun gane wannan sannan game da sallah yara ba za a tirsa samun sallah ko a a yi invite din zuwa sallah ba sai kuka shekara bakwai saka da shekara bakwai sai dai a musu sai to za ka je masallaci ya ce eh ku tafi in su ja ya zama shi ko kuma inda kanshi ya ga dama ya biyo ka ke amma daga ranar da ya kai shekara bakwai wanda za a ce mai tashi kai sallah in ya tashi yayi ya kyauta tun bai yi ba za a iya kyale shi har zuwa shekaru uku shine takwas tara goma daga shekara goma za a ce yayi kuma a tabbatar yayi din ya shiga cikin ainihin wa amur ahlaka bis salat wastabir alaiha yana daga cikin ahalin da za a musu mari da sallah daga dan shekara goma wallahu a'lam na'am ina da wani lada eh nashi ma yana eh da yaro bai da shi ne littafin zunubai rufi'atul aqlamu zunubai ne ba a rubuta musu amma suka yi aikin alkhairi ana rubutawa sanda suka balaga sai ya kwambatu har kafirai ana rubuta musu ayyukan alkhairi da suke inna ma sai Allah ya ajjala musu ladan a duniya ko kuma ya bari ta na alkiyama wa qarina ila ma amilu min amalin faja Allahu haba'an mansura Allah ta yi amma ana rubutawa cewa malai su gaba da cewa fa falamma atazal hulaifa بات بها فلما رأى المدينة كبر ثلاث مرات sai manzo Allah ya je Zulhulaifa sai kara ya da zango ya kwana an nan a biyaru alikin falamma ra'al madinata da ya riski garin Madina ya hango gidaje da dabinai da sauransu sai ya kabbara kafa uku wa qala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعدا ونصر عبدا وهزم الأحزاب وحدا wannan ta daga cikin addu'o'in da ake an dawo daga tafiya kafin a shiga gari la ilaha illallah wahdahu la sharika babu abin bauta bisa gaskiyar ta sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya lahul mulku sarauta ta shi ce wa lahul hamdu godiya ma ta shi ce wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai kaddara ne akan komai ayibuna muna masu dawowa ta'ibuna muna masu tuba ga Allah abiduna muna masu bautar Allah sajiduna muna masu rankafuwa ga Allah li rabbina hamiduna muna ƙara godewa Allah sadaqallahu wa Allah ya gaskata alƙawarinsa wa nasara abda Allah ya taimaki bawansa wa hazamal ahzaba wahda Allah ya rugurguza taron gayyar kafirai shi kadai Allah ya ruguza su thumma na naharan min tariqil mu'arras sannan ya shiga da rana ta hanyar al-mu'arras ta hanyar wani zango da akan kwana shine mu'arras Wakarar da min tariqi shajara sannan zai fita kuma ya fita ne ta hanyar ash ta ainihin wato masjid shajara ke wallahu a'lam Allah ya fita sanin daidai wannan riwaya ta Imam bukhari da limamu ainihin wato muslim rahimahumallah da ya gama da labarin aikin hajji da ma wannan shine iyakan labarin aikin hajji amma da saura kamar idan ka je ka duba a cikin hadisul wada ta ibnu shi ma yayi irin wannan ya kawo karshen labarin sai kuma ya kulla sabon fasali wanda ya kokarin shi kuma raddin duk wata magana ta saba wata shi shi kuma anan yace faslun fil auhan fasali akan kurakurai ban kaura da malamai suke akan aikin haji duk wani malami da ya ban kaura zai ci kwalar shi anan yace kaza da wani ya fada kuskure ne nan ma sai ya ƙara ban wasu shafuka zani akwai saura fa ga sunan kamar shafi nawa a nuskata kamar shafi goma wanda zai kara magana akan wa minha wa minha wa minha inda ka san suratul tauba ko wa minha to wancan wa minhum yace fa minha daga cikin kurakuran wahamu abi wahamu li muhammad ibn hazm fi hajjati alwada haythu akwai bankaurar da ibn hazm yayi a cikin hajjatu alwada da yace inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanar da mutane lokacin fitarsa anna umratan fi ramadana yace da su umra a ramadan ta'adilu hajja ɗaya eh, take da aikin hajji wannan mala ya ce wa haza wahamun bahiru wannan bankaura ce a sarari fa innahu innama qala zalika ba'da rujuihi ila al-madinati min hajj wannan magana bai faɗe ta a lokacin fita ba ya faɗe ta ne bayan da ya dawo id qala li ummi sinan lil ansariya a sa'ad da ya ce wata mata mai suna ummu sinan al ansariya radiyallahu anha ma mana ake an kuni hajjajki ma'ana me ya hana ki fita tare da mu aikin hajjin nan na ban kwana qala tace lam yakul lana illa madihan ba mu da raƙuma masu shaye mana da ruwa a gonakin mu sai guda biyu fa hajja abu walad uban 'ya'yana ya tafi aikin hajji wa bili da shi da ɗana ala madihin akan raƙumi ɗaya wata raka lana madihan mamdahu alaihi ya mana guda daya da shi muke aikin gona qala shi manzo Allah yace fa idza jaa ramadan fa atami idan ramadan ya kewayo ki kokari ki je umara fa inna umratan fi ramadana taqdi hajja umra a cikin ramadana tana matsayin aikin haji haka za rawahu muslimun fi sahih haka muslim ya fitar da wannan wa kadhalika aidan qala hadha li ummi ma'qal ba'd rujuhi ila madina haka kuma ya ƙara faɗa ma wata mata ne suna ummu ma'qal bayan ya shiga cikin garin madina kama rawahu abu dauda min hadisi yusuf ibn abdullah ibn ibn salam an jaddatihi ummi ma'qal qalat tace lamma hajja rasulullah sallallahu alaihi wasallama hajjatal wada'i yayin da manzon Allah ya aikin hajji nan na ban kwana wa kana lana jamalun muna da wani raƙumi faj'alahu abu ma'qalin fi sabilillah abu ma'qalin ya sanya shi wannan raƙumin ya zama ya zama na aikin Allah ya zama cikin jeren giya ababan hawan mujahidai fa asabana marad sai aka samu wata cuta ta shigo gidan fa halaka abu ma'qalin sai mijin na wayar su wa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya fita ya bata kenan ita ba ta fita ba saboda ta kaba falamma faraga min hajji manzo Allah ya gama ya dawo ji'tuhu ni kuma sai na je gare shi fa qala sai yace ma man ake an takhurji ma'an tace yace me ya hana kiki je tare da mu fa qala tace laqad tahayyana ai da han mun yi niyya mun yi shiri fa halaka abu ma aqalin sai mijina ya rasu wa kana lana wa huwa alladhi nahujju alayhi muna da wani raƙumi wanda da shine muke tafiya aikin haji fa ausabihi bihi abu aqalin fi sabilillah sai kuma abu makalin ya yi wasiya cewa wannan raƙumi a sanya shi cikin wakafi da dukiyar Allah kala sai manzo Allah ya ce da ita fa halla kharajta alai to me ya hana ki tafi akan rakumin fa innal hajja fi sabilillah ai aikin hajji shi ma cikin ayyuka ne na daga kalmar Allah fa amma id fatatki hadhihi alhajja yace to tunda dai wannan aikin hajji ya kubuce miki ma'ana tare da musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa atamiri fi ramadana ki kokari ki umara a cikin ramadan fa innaha haka hajja umara a cikin ramadana ɗaya take da ainihin aikin Hajji wannan limamu abu dawuda da tirmidhi suka fitar da shi da limamu darimi da isnadi wanda yake tabbatacce faslun mala yace ga wata gaba wa minha wahamun akhara lahu ga wani wahamun kuma daban na ibnu hazmi wa huwa anna khurujahu kana yawm al-khamis li sittin baqina min dhil cewa fitan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya fita ne ranar alhamis ainihin ashirin da saura kwana shida zulqa'ada ya kare ma'ana yayi uh, yayi kwana ashirin da uku kenan waqad taqaddama annahu kharaja li khams mun ji cewa manzan Allah ya fita ne saura kwana biyar wa anna khurujahu kana yawm mun karanta a can baya farko mun kuntuna cewa kuma fitar ranar asabar mala yace fasu haka nan har ila yau ga وبعض آخر ببعض dhuhra yawm khuruj bil madinati arba'a abu ne sananne cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah azhar a ranar da ya fito daga Madina raka'a hudu wal asr bi dhil hulayfati raka'atayn yayi sallar la'asar azu hulayfa raka'a biyu sabata zalika fi sahihaini wannan ya tabbata bukhari da muslim wa kabbari fi hadathi qawlan salisan at tabari sai sake kawo wani zance na uku yace inna khurujahu kana yawm as-sabt cewa wasu sun ce ranar asabar ne wa huwa waqidi wannan shine abin da waqidi ya tsaba wa huwa alqawl alladhi rajjahnahu awwalan mu ma su ainihin ibnu qayyim da haka muka karkata zuwa gare shi lakin alwaqidi wahama fi dhalika salasata awham sai dai shi ma waqidin sai muka gane ya kuskure a wurare guda uku ahaduha na farko annahu zam'ama annabi sallallahu alaihi wasallam sallama, khurujihi az-zuhra bi dhil hulayfati rak'atayn kuskure na farko cewa manzon Allah ya yi sallah azhar qasru azul hulayfa ran da ya fita wal wahmu thani annahu ahrama zalika al yawma ya kuma ce manzon Allah ya dau harama ne a wannan ranan aqiba salatul zuhri bayan ya gama sallah azhar bayan mu kuma mun ji cewa sai da ya kwana wa inna ma ahrama min al ghadi ba'da an bata bi zul hulayfa a a manzon Allah yi harama ne washe gari bayan ya kwana alayhi salatu wassalam azul hulayfa wal wahmu thalith kuskuren waƙiri na uku أن الوقعة كانت أن الوقفة كانت يوم السبت وهذا لم يقله غيره idan ka faɗi haka to zai zama cewa lissafin na nuni zuwa ga cewa tsayuwar arfa rana asabar ce ba juma'a ba a aikin hajjin bankwana kwana yace wannan kuma babu wanda ya faɗi haka wa huwa wahamun bayyin wannan kuskure ne ƙarara. wa salam eh Kware kwarai ko ai wannan karatun shi ma a baya magana akan duk inda aka ce kaza ayatul wannan kaman wanda ya karanta karshen karshen bakara kafatahu cewa wannan tana matsayin sulusul qur'an kul huwallahu ahad da ire-iren su mai wannan karatun a baya cewa ba sa baya nufin ya dauke wannan aikin sai dai lada ko falala da aka umara a aikin a watan ramadan idan mutum ya yi ta ba ta ɗauki mashi farlancin aikin hajji ba shi ne tana da ɗimbin lada kamar lada aikin hajji yes mun mutu shi a baya duk waɗannan magana ga waɗansu su shi sa muke ta tsallaka su kawai saboda duk an tattake su a can baya insha Allah saboda abin yi yawa ne duk mun manta ibnu hazim abin ya ya ishe shi sosai akwai amin ibnu qayyim akwai abin kindin ne a karatun Allah ya gafarta mishi فصل ومنها وهم للقاضي عياد رحمه الله وغيره وغيره ga wani kuskure kuma na al-Imam al ibn Musa al-Yahsubi babban malamin Malikiya Allah ya gafarta mishi mai sharhin ainihin sahih Muslim kenan da Ash-Shafa da wanin daga cikin malamai annahu sallallahu alaihi wasallama tatayyaba hunaka qabla ghuslihi cewa manzon Allah yayi ainihin sanya turare a wannan wurin wuri zulhulaifa daga baya kuma ya wanke turaren ya wanka ثم غسل الطيب anhu لما iktasala sannan ده ya wanka ya wanke turaren wa man sha'u hadha alwahmi min siyaqi ma waqa fi sahihi muslimin min hadisi aisha radiyallahu anha annaha qalat wannan kuskuren shine abin da yazo a cikin jeren can da ke cikin hadisin muslim na aisha radiyallahu anha qala take cewa tayyabtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na yi manzon Allah tarare sun matsafa ala nisa'i ba da zalika sannan ya kewaye matan shi bayan nan sun asbaha muhriman sannan ya wayi gari da ihrami allazi yuraddu yaruddu hadha alwaham qawluha tayyabtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da ihrami abinda zai tunkuɗe wannan kuskuren shine cewa da ta yi a wani waje kuma na yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tarare dan ihraminsa wa qawluha da kuma cewa da ta yi ka'anni buru ila wa wabisil tsibi kamar ina kallon ainihin wato kyallin turaren ai bari ƙahu fi mafariki rasulullah sallallahu alaihi a jikin gabobin shi jikin wuyan shi da shida shi da makamantansu wa huwa muhrimun alhalin ya shiga harama wa fi lafzin wa huwa yulabbi ba'da salasin min ihrami a wannan lafazin take cewa lokacin da yake ainihin wato talbiya bayan kwana uku da ɗaukan haramarsa ma'ana bayan tafiya ta yi tafiya kenan wa fi lafzin kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yuhrima tatayyaba bi aqyabi ma yajid manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace Aisha radiyallahu anha ya kasance in ya tashi yin ihrami yakan sanya turare mafi kyau da yake da shi thumma ara wa bi sattibi fi ra'sihi sai in dinga ganin kyalkyalin turaren a jikin kansa wa lihiyatihi da gemunsa ba'da zalika bayan ya ɗauki harama kullu hadhihi al-alfaz alfazus sahih duk waɗannan lafazan suna cikin sahih muslim wa amma al-hadith alladhi ihtajja bihi hadisin da shi iyad ya hujja da shi fa innahu fihi ibrahimu bin muhammad bin al-muntashir an abihi anha a cikin ainihin hadisin akwai wannan mutum mai suna ibrahimu dan muhammad dan muntashir daga babansa Muhammad ibn Muntashir anha daga Aisha tace kuntu utayyibu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama thumma yatufu ala nisa'ihi thumma yusbihu muhriman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nakan sanya masa turare sannan ya je kewaye matansa sannan ya wayi gari da ihrami wa hadha laysa fihi ma yamna'u sani inda ihrami kaga wannan babu wani abu da ya nuna cewa ba a sanya mashi turare karo na biyu ba san da bai daukan ihrama فصل ومنها وهم آخر لأبي محمد بن حزم أنه صلى الله عليه وسلم أحرم قبل الظهر yace ga kuma wata bankaura da ibnu hazmin ya kare yi rahimahullah cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki harama ne kafin azhar wa huwa wahamun zahirun wannan kuskure ne a fili lam yunqal fi shay'in min al ahadith ba a ciro shi a wani hadisi ba wa inna ma ahalla aqiba salati zuhri fi mawdi'i musallahu manzon Allah ya furta aikin haji ne da ya gama sallar azhar a mazaunin da yayi sallah sun maraki bana naqatahu sannan ya hau abun hawarsa wastawat bihi alal bai ba ta daidaita da shi a cikin sahara wa huwa yuhillu yana ta ainihin yin hailala wa hadha yaqinan kana ba'da salati zuhri wannan tabbas ya faru ne bayan sallah azhar wallahu a'lam malam yace faslun wa minha wahamun akhar lahu huwa lahu wa huwa qawluhu wani kuskuren ha'ila na Ibn hazmin shi ne faɗinsa da ya ce saƙal hadaya ma'a nafsi ya taho da hadayar tare da kanshi wa kana na Ibn hazmin wa min ha wahamun akharun lahu ga wani wahamun kuma nashi shi Ibn hazmin don shi aka ambata a sama ko wa saƙal hadaya ma'a nafsihi wa kana hadaya ta tatawwa Ya ce hadayar ta kasance wato ainihin hadaya ce ta mustahabbi wa hadha bina'an minhu ala aslihi alladhi farada bihi anil a'imma ya gina wannan ne bisa asalin ka'idar da yake gudanuwa akan ta wanda ya kadaitu da ita sabanin sauran malamai annal qarina la yalzamuhu hadiyun cewa mai kirani ba shi da hadaya a matsayinta na wajibi wa inna ma yalzamul mutamatti' a mazhabinsa mai tamattu'i ne kawai ke da hadaya wa qad taqaddama butlanu hadha alqawl an gabatar da magana akan cewa wannan magana kuskure ce faslun wa minha wahamun akhar liman qala ga wani kuskuren kuma ga wanda duk yace innahu lam yu'ayyin fi ihramihi nuska manzo Allah bai bayyana irin aikin hajin da zai yi ba wai kawai ya ce ne zai aikin haji bal atlaqahu ya saki zance ne kawai wa wahama man qala kuma akwai kuskuren duk wanda ya yace innahu ayyana umratan mufrada kana mutamatti'an biha cewa yayi ta'ayinin umara ce ifradi umra kadai kama qala al-qadi abu ya'la sahibul mughni kama yadda al-qadi abu ya'la ya fada al-farra wa sahibul mughni da shi da ainihin al-imam al-maqdisi mai mughni ibnu qudama kenan wa ghayruhuma su da wasunsu wa wahama man qala sannan kuma akwai kuskure wanda wanda suka ce innahu ayyana hajjan mufridan mufradan mujarradan lam ya'tamir ma'ahu ya ayyana aikin haji ne kadai aikin hajin zai yi ba tare da umra ba wa wahama man qala da kuskuren wanda suka ce innahu ayyana umra thumma adkhala alaiha alhajj da umara ya ayyana daga baya ya shigar da aikin hajji a cikinta wa wahama man qala haka akwai kuskuren wanda suka ce innahu ayyana hajjan mufradan hajji kadai ya yayi ifradi sun ma adkhala alaihi umra sannan ya shigar da umra ba da zalika bayan haka ka wa kana min khasa'isi suka ce kuma shi kadai ke da yancin yin haka wa qad taqaddama bayanu mustanid zalik wa wajhu sawabi fihi wallahu ala yace wannan ma an dabdala sosai sosan gaske akan wannan an yi bayani akan hujja kowa da kuma bayani akan menene daidai faslun ومنها وهم لأبي أحمد ابن عبد أحمد بن عبد الله الطبري في حجة الوباء له هكذا إلى الطبري محب الدين المحب الطبري أتكلم تافن شهادة الوباء ya yi kuskure da ya ce annahum lamma kanu ba da tsareki sada abu da ta himaran wahshiyan lam yakun muhriman abu da ya farauci wani raƙumi wani jakin dawa saboda shi abu qatadan ba ba shi cikin ihrami fa akala minhu annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah wayyaci wa hadha inma kana fi umratil hudaybiyah mun ji cewa wannan a hudaybiyah ne ba aikin haji ba kama rawahu al-bukhari fasl wa minha wahamun akhar li ba'dihim da wani kuskuren daban na wasu malaman hakahu tabari wa anhu sallallahu alaihi wasallama tabari ya ruwaito wannan yace wai annahu dakhala makkata yawm thulatha manzon Allah ya shiga ya shiga makka ne ranan talata fa inna ma yace wa huwa ghalatun wannan kuskure ne fa inna ma dakhalaha yawmal ahadi subha rabi'atin min bil hijja ya shiga makka ne ranan lahadi da, da safiyar ranar hudu ga watan zulhijja faslun wa minha wahamu man qala sai kuskuren wanda yace innahu sallallahu alaihi wasallama halla ba'da tawafihi wa sa'ihi kama qalahu alqabi abu ya'la wa ashabu cewa manzon Allah shi ma yayi aiki na irin na masu tamattu'i da basu koro hadaya ba shine ya warware ihramin sa bayan ɗawafi da Ya yace kamar yadda abu ya al-farra ya faɗa da shi da wato ɗaliban mazhabinsa Waƙar wa bayyana anna mustanid hadha al-wahmi wa wahmu muawiya mun bayyana a baya cewa wanda abin da ya ja wannan kuskuren shine kuskuren da Muawiya radiyallahu anhu ya samu wajen riwayarsa aw man rawa anhu ko kuskuren wanda ya roto daga gare shi annahu qassar ar-rasul sallama bi mishqasin ala al-marwati fi hajati da aka ce wai yayin manzon Allah aski a Marwa a wajen Safa da Marwa Muawiya yayin manzon Allah aski da wani ainihin almakashi a wajen duk mun karanta wannan a baya فصل ومنها وهم من زعم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الركن اليماني كان يقبل الركن اليماني في طوافه وإنما ذلك الحجر الأسود wanda suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ainihin sumbantan ar rukunin yamani a gun dawafin sa a a hajarul aswad yake sumbanta wa sammahu yamani shi ake ce ma al-yamani din shi hajarul aswad din li'annahu yutlaqu alai ana sanya wannan suna akan shi wa alal akhari da shi da ɗayan kusurwan a ce da su al ne fa abbara ba'dhu riwati anhu bil yamani mufradan sai wasu suka kira shi da suna ar rukun al-yamani suka ɗayanta ainihin zancen faslu wa minha wahamun fahishun li abi muhammad ibn hazm annahu ramala fi sa'i thalatha ashwat akwai wani babban kuskure da ibn hazm yayi inda yake cewa a wajen sa'ayi na safa da marwa nan ma za a yi gudu a zubin farko guda uku wa masha arba'atan wai manzo Allah ya tafiya ne a a ainihin wato zuwa na hudu zuwa na daga na hudu zuwa na bakwai wa ajabu min hadhal wahmi abin da yafi wannan ban mamaki kuma wahamuhu fi al-ittifaqi ala hadhal alqawl kuskuren da yace wai duk an yi ittifaqi akan wannan alladhi lam yaqulhu adun siwahu magana da ba wanda ya faɗa sai shi yace kuma an yi ittifaqi akan ta faslun ومنها وهم من زعم انه طاف بالصفا والمروه 14 شوطا kuskuren waɗanda suke ganin cewa tsawafin da ya yi a ainihin wato a safa da marwa to zubi goma sha hudu ne sai an je an dawo ne kenan ɗaya wa kana zahabuhu wa iyabuhu maratan wahida suka ce zuwa da dawowa shine kafa ɗaya wa qad taqaddama bayanu butlanihi wannan ma an gabatar da bayani akan kuskuren da ke ciki faslun wa minha wahmu man annahu sallallahu alaihi wasallama sallar subha yawman nahari wa eh, qabla alwaqti da kuskuren wanda suka ce manzon Allah ya yi sallah asuba ranar sallah kafin lokacinta wa mustanadu hadha wahali madogaran wannan kuskuren hadith ibn Mas'udin annan an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama sallal fajr yawman nahari qabla miqatiha cewa wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah asuba suka ce ranar sallah kafin lokacinta وهذا إنما أراد به قبل ميقاتها الذي كانت عادته أن يسليها فيه wannan hadisin ya tabbata yana cikin Bukhari amma abin da yake nufi kafin lokacin da ya saba yi a baya yana yin ta galasin yau kuma sai yi ta da dan duku-duku kenan wa hadha inma arada bihi fa ajjalaha alayhi idin sai yayi sauri yayi a wannan rana wala budda min hadha at-ta'wil dole ai wannan fassara wa hadithu ibn mas'ud innama yadullu ala hadha abinda hadisi yake nunawa kenan fa innahu fi sahih bukhari yana cikin tafin bukhari anhu daga ibn mas'ud din annahu qala yace huma salatani tahul tuhawwalani an waqtihima salloli ne guda biyu tuhawwalani ana cire su daga lokacinsu salatul maghribi ba'da ma ya'ti nasu al-muzdalifa Sallar magariba ana jinkirta ta sai an zo muzdalifa wal da sallar asuba hina yanzughul fajru yayin da alfajir ya keto da zaran ya keto kafin ya haske sosai wannan yana cikin ainihin sahih bukhari wa qala fi hadisi jabir fi hajjatil wada'i fa salla subha hina tabayyana lahu subhu bi adhan wa iqab a cikin riwaya ainihin jabir aka ce manzo Allah yayi sallah sa'ad da alfajir ya bayyana masa yayi ainihin wato kiran sallah da iqama faslun wa minha wahamu man wahama annahu ah, fi annahu salla adh-dhuhra wal 'asra yawma arafa isha tilka al-laila bi adhanaini wa iqamataini kuskuren waɗanda suka ce a wannan rana ta arafa yayi sallar magariba da isha yayi azhar da la'asar kowace sai an mata kiran sallar ta daban iqama ta daban wahamu man qala da kuskuren wanda ya ce. sallahu ma bi iqamataini bila azanin asla cewa an yi sallan ne kowace kawai da iqamata ba tare da kiran sallah ba wahamun man qala da kuskuren wanda ya ce jama'a baina huma bi iqamatin wahida cewa an haɗa duka biyu ne da iqama ɗaya was sahihu abin da yake daidai annahu sallahu ma bi azanin wahida ya sallaci sallolin ne guda biyu azanar la'asar da kuma magariba da isha a lokacin da aka yi su bi azanin wahidin da kiran sallah guda wa iqamati li kulli salatin da iqama ga kowace daya faslu wa minha wahamu man za'ama annahu khataba bi arafata khutbatayn cewa manzon Allah wai yayi hutuba ne guda biyu a arafa irin ta sallar juma'a jalasa bainahuma ya zauna tsakankanin su thumma azana almu'adhdhinu sannan mai kiran sallah ladan ya kira sallah falamma faraga da aka gama akhadha fil khutbati thaniya sai ya fara khutba ta biyu falamma faraga minha aqama salata aka tada sallah bayan an gama ta biyu wa hadha lam yaji fi shay'in min al ahadisi Albata sam wannan bai zo a cikin wani hadisi ba da dai wa hadithu jabirin sarihun fi annahu lamma akmala khutbatahu azana bilal hadisin jabir ya zo karar akan cewa yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama huɗubarsa sai jabiru ya kira sallah wa aqama salata aka tada sallah fa sallal zuhra ba'da al-khutba yi sallah azhar bayan yi hudba to zamu saurara anan sai Allah ya kai mu karatu na gaba sai mu karasa ainihin wato waɗannan tsokaci da yake ta yi akan auhamu dinnan insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa wa na'am